الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da wannan darsi na Qur'ani mai girma ba sha takwas ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Duburiya da ke kuma da muna cikin suratu isra muna kan magana nan abin da ta rai da kuma abubuwan da suke bata zuciyar. da abin da suke gyara zuciya da adam jiya da ambaci kusurin guda goma sha biyar sauran baya biyar da suke lokaci ya rika wanda za mu kare ta su tafi shi da aya ta gaba insha Allah kafin mu shiga ne akwai tambayoyi wannan ce assalamu alaikum malam da fatan malam yana lafiya kuma an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin mutum uku ne aka raba musu gaza sai aka haɗa kudin waje guda aka ajiye su a banki amma kowa kowansu amma kowa an san abin da ya mallaka shi yin hakan ya halatta sannan za a cire musu zakka to kaga irin wannan tambayar ita ma tana da mutunci a cikin ta domin ba zai riga sun gama haɗa kuma an je banki yanzu shi ya ware shi kadai yana tambayar kuma sun riga sun haɗa kuɗin an jan su a banki idan mun ce ya halatta ba haka yake so ba idan mun ce ko bai halatta ba ya zai tare su da rikici duk irin nan tambayar mu sun abin da ake nufi da su ai tun kafin a haɗa kuɗin aje a saka a banki ya kamata a mu ko amma sun yi abinci sun haɗa kuɗin sun je sun saka abinci kuma shi yanzu ya ware ya zo yana tambayan yana son mu faɗi wata magana ya je ta da hankalin waɗanda aka haɗa kuɗi sai ka ɗebo musu dukkan su dukkan ne. zan yi bayani na mu kai kaɗai ba za ka rubuta mun tambaya bayan kun haɗa kuɗin kun je kun aji sannan yanzu kana tambaya watakila ma za ka samu ba kwanan nan aka yi abin ba ya zai ba amma yana ɗin ya ji kamu sai a je a tada rigima ni ba na shiga irin wannan abin nan da haka tun da kun haɗa kuɗi da kuke kun ajiye da wani gari ne kuka haɗa mu me yasa kuka haɗa mu me yasa kuka je kuka ajiye mu me yasa yanzu kuke tambayar mu mutane da yawa za su iya fahimtar waɗanda saboda bai shafe su ba amma ina gaya muku daga ka ba da amsa zai je ta da rikici shi ne magana da haka ni kuma wannan ba da amsa da za su ta da rikici sai dai in dukkan magadan suna nan sai mu yi magana wannan don haɗin kan shi don kuma gudun ta tafi suna a duniya yawa sannan duka mutum za a cire musu zakka duka sai kun zo sai mai bayani da abin da ya kamata a yi da in za a cire zakkar duk sai a ji bayanin da za a amma ba za a cire da sai a ji su mutane su rinka yin abin da zai haɗa kansu ba abin da zai raba su ba wani ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya malam tambaya ta mace ce saura minti talatin sha jini ya zo mata yaya wannan azumi wannan azumi ya ɓaci sai an rama shi ke minti talatin na ke magana idan saura minti daya a sha ruwa jini ya zo azumin ya ɓaci sai kira rama shi haka kuma idan saura minti ɗaya alfijir ya keto jinin ki ya ɗauke to azumin wannan ranar ya zama biyu a kai haka idan minti goma ko minti biyar sun shiga lokacin sallah ya shiga baki sallah ba sai jinin ki ba, ana bin su wannan sallah ya kamata mata su faɗaka a wannan gudu domin akwai waɗanda suke ganin idan jinin su ya zo zai su ɗauka wannan sallar da lokacin da ya shigo ba ka kana kansu yanzu misali a ce lokacin a zahar ya yi kuma ya kai a sallaci sallah a sallari su jininki ya zo baki sallari ya ɗauke ba kira ba saboda lokacin sallar ya za ya shigo kina cikin tsarki sakacinki ne ya sa suke sanar da da haka za ki biya wannan haka abin ke tafiya don haka kamar da gangan ne ma tambayar cewa saura suna ne na shan ruwa ake kirna asibiti babu shi ta san ne ma take kamar na rinto ta samu wani abu da za mu faɗa ka je a shekara kawai biyan azumi za ki azumi ki a baci shi ne tambaya ta biyu malam idan mace tana al'ada za ta iya shiga masallacin masallacin mata kuma za ta iya rike alkur'ani izu talatin to shi masallacin mata ba masallaci ba ne don za ta shiga ba ta shiga ba mai hada ba ta shiga masallaci saboda haka ki daina ma alakanta ta cewa masallacin mata masallacin mata da masallacin maza duk masallacin ba ta shiga ba duk matan da take jinin hanya ba ta shiga masallaci da haka ba za ki shiga masallacin mata ba sannan kuma ba za ki ɗauki alƙur'ani ba ku rabu da irin yaran nan da suke a islamiyya ko malamai malamai ne a makarantar islamiyya wasu yan yara haka kawai suna mutu mata wanda ba ita ke nan ba gaskiya ba ne wani yaro da ke wani yaro kawai da kawai na malamin islamiyya ya ce mai cewa ya zaki da ciyar ƙur'ani da kina ajin haka shirme ne kawai babu gaskiya a cikin wannan ni gaskiya zan gaya miki ko ki yadda ko kar ki yadda in kin saba za ki gamu da Allah ba wata mata da take da jinin haila za ta ɗauki ƙur'ani babu wannan ita ce gaskiyar magana wani yaro da yake da wata islamiyya zai muku fatawa zance yake ko kuma ruɗa yake zai arkaci kuma alƙur'ani domin alƙur'ani ya wuce wasa abinda kuma malamai suka tafi a kan shi idan kin haddace wani abu za ki iya tilawarsa don kada ya zube a karan zuciya amma ba ta ba malikiya ne suka ce in kina koyarwa za ki iya rubutawa a cikin allo a karanta masu koyon su koya amma ban da alkur'ani ki dauke shi a hakan ɗin ba wasu malaman cewa suka yi sai dai wani ya buɗe alkur'ani ke kuma ki rinka loikawa sai ki rubuta a cikin allo amma ban da ki taba shi saboda darajar alƙur'ani an samu wata makaranta ta can haka suka ba wa mata ilimin sai da zama suna haina ta kinkimo alƙur'ani wannan kuskure ne kuskure ne haka suke zuwa wasu yara a islamiyya wai suna malamai sai su rinka ba da fatawar in ka saki matar ka saki uku a cikin kalma ɗaya wai shi saki sakin ɗaya ne sai ga sai sun je sun tafka rikicin su sun rasa yadda za su yi sai ya zo a sami to kai ne mata kai kace ka sake ka saki uku ni da ba mata ta ba ni ne zan dawo in ce maka ɗaya kai kai maganar kai da kake da mata matar ka ce kace ka sake ka saki uku ni da bari da auren ka ni zan dawo in ce maka wai saki ɗaya ne a ina za a yi wani ai ba da bane ba ba da ne sannan idan ana maganar wai wani ya saki ka saki uku a kalma ɗaya zamanin annabi annabi ya ce masa saki ɗaya ne yes ya zo ya zo a wani amma ka tambayi malamai wani irin fushi ibn al-qayyim ya faɗa a cikin izafatul lahfar a cikin littafin da ya ce shi irin wannan fushi shi ne fushin da wanda ya yi zai jawo makarsa asara in ka tambaye shi a sama yake ko a kasa ba zai iya gane a wajen tsabar fushin zai iya fasa irin wannan waya ko tv da yake kallo don tsabar fushi ma'ana da ya zama kamar mahaukaci to shi ne ake masa idan ya fi zaki uku a cikin kanna ɗaya ake ba shi amma mutum ya zo ya saki matarsa ya ce makaransa ya ɓaci shi ne ya ɓaci ka taɓa ganin dama an sake mace ana shiri ba fere ya ba shi ake saki ba dama to kun sai mutum ya ce maka wani ka ne ba ci na wani haka yanzu ya sake wani ka ne ba ci kuma duk da cewa ya yi kushin a lokacin in ka ce masa malam ne rakka dubu ta fadi zai sun koya ɗauka to a kenan, a shekenan ashe kenan ka san abin da kake a nitse kake ba irin fushin da ake magana ba ne malam naira ka rubuta ba da sun ku ya dauka wannan ya ɓaci ya wannan zancen banza ne kana cikin nutsuwar ka ne da hankali yawa su waɗannan abubuwa haka suke tafiya sai su sai su rikirkita abubuwa sai kuma abuwa zo a tambayar mutane don haka ba za ki ɗauki alƙur'ani da kina jinin haila haramu addini da yadda daga kuma ba za ki shiga masallaci ba yawa tambaya ta uku shi ne yana cewa idan yarinya ta fara al'ada a watan ramadan shin a watan ramadan wato shi ne na farkonta za ta rama azumin ne ko kuma sai wata shekara daga ranar da su tabbala balaga cikin watan ramadan jini ya zo mata idan ta gama al'adarta ya nuna ta balaga kuma azumi ya zama wajibi a kanta a wannan lokaci don haka abin da ya gaba za ta ɗauki azumi ta yi da sauran mutane amma ban da baya saboda bayan ya zai ta nufi da su balaga ba ba su da balaga dukkan hukunci da yake hawa manyan mata ya haukanta wannan shi a sanarwa wasu masu kula da yanayin yau da kullum sun ce a kanar cewa za a yi jam amma ana ganin an dawo shi baya kuma za a yi shi da saura in kwanaki a yi sallah shi ne a yi kusa da sallar kenan ko? yawa bayan sallah za a yi shi jan ɗin to amma abin da bayan sallah da kwana uku ko da kwana uku za a yi jan ɗin amma abin da ake so a sanar khususin yan mata masu jan idan suka yi kunshi kwamfutar ba ta karba to za ki je ki ta fama ne kuma ya zama to ba za a karɓe ki ba da aka da suke so ta yi to ya kamata ta nisanci yin wannan lallan saboda amfanin kanta wannan shi ne amfanin a faɗakar da sojin saboda in an yi ƙunshin ana yin sallah da kwana biyu ko kwana uku maganar jam'in za su kasu a wannan lokacin kuma lallan bai sake ba don haka idan sun zo aiki da kwamfuta ba za ka kafa ba shi za a ke sanar da ku kuma ake sanar da matan su yi haƙuri da yin lallan shine ne ya fi wato ya fi alheri wadda su mu su jam na fata din gane na za mu ci gaba muna kan waya tsaro na ka'adar ruwa muna kan abin da ya shafi yaran zuciya jiya mun karanta lamba ta goma sha hudu ita ce muka ce birnin walidai biyayya da iyaye yana ta zukata su kyau matasa ku yi haƙuri ku bi iyayen matuƙar abin da iyaye suka sa ku ne saƙa ma ku yi haƙuri ku bi iyaye akwai albarka a cikin bi iyaye ina gaya muku cewa duk abin da kake nema a duniya idan ka bi iyaye wallahi Allah zai iya maka sanadin samun wani abu amma duk wani abu da kake kallon sa da sauki a rayuwa to in ka saba ma iyaye zai yi wahala ka shi duk kuma alhamdulillah iyayen waɗansu bayan Allah ne masu jin tsoron yi ma ‘ya'yansu baki suna san su rinka iya ma ‘ya'yansu addu'o'i saboda haka ka bi mahaifanka cikin abin da duk ya zama ba sabon Allah ba yanzu ka duba yadda mutane suke kamar sun dawo su ne ‘ya'ya ‘ya'yansu kuma su ne iyaye abinda ya sa ne ke faɗin haka yanzu za su ga irin yadda uba yake hidima a kan ‘ya'ya ko a kan karatun bokon yanzu wani yana son ya yi barci da safe amma ba zai iya yi ba sai ya ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta wannan fa kai ake yi na hidima uba ne ka wannan hidima kuma abin da zai ka mamaki ka gama nazari yana wahala a kanka ka zo ka shiga firamare yana wahala a kanka ka shiga sakandare yana wahala a ka babanka ka dinka yi nufin ya maka duk abin da ka zo ka shiga jami'a yana wahala a kanka ka gama jami'a za ka tafi sabis yana wahala a kan ka gama sabis ka dawo yana wahala a kanka ta bin ma'aikata yana nema maka aiki ka samu aikin abin takaici ranar da ka fara daukan albashi ba za ka taɓa zuwa ka nuna wa ka karɓi albashi ba dan ya sa albarka sai dai har yanzu ƙarya za ka zo ka rinka cewa ba a fara biyan ku ba ba haka ba kuma yanzu don ba ka da kunya ba ka da tausayi wanda ya maka wannan hidimar shi kake makarya wai ba a fara biyan ku ba eh ka gyara zama sosai Allah ya maka albarka nace Allah ya ma albarka yawa akwai wasu iyaye da suke yi ma 'ya'yansu komai amma 'ya'yan ba sa kula da abin da ake yanzu akwai waɗanda kamar yadda ya faru da wani yana rike da waya ta kusan dubu talatin babansa bai da lafiya ya zo bakin masallaci yana cewa babansu ba shi da lafiya yana neman taimako na ce masa wannan wayar nawa ka sai ya ya shi na ce ka je ka sayar da ita ka sayawa baban ka na ba ta da amfani a gudu in ba ta da hankali muna da hankali kuma sisin kuma ba zan ba ka kowa idan ba idan idan za ka je ka sayar da ita ka yi wa babanka jinya idan ya warke na rantsa da Allah sai Allah ya ba ka ta dubu ɗari wallahi da gaske nake gaya mu ka sayar da ita ka yi wa babanka jinya wallahi idan ya warke sai Allah ya ba ka wayar dubu ɗari ba ta dubu talatin ba ba za ka zo kana mana yawon banza a nan saboda kamar da wanda mu da an ba ka rike waya ta dubu talatin baban kai na neman magani na dubu goma sannan ka zo kana cewa da mu taimake ka kan da za mu taimake ka wanda in cewa muka ka ɗauko uban ka aka za ta yi shi saboda ƙarfin ka ba albarka ku ce nema ba idan kuna neman albarka dole ku tsaya ku bi iyaye ne. yawa wani a hakan yanzu ya gama an wakiyar da mahaifiyar za ta karya shi ne yayi sake dan wakin an kawo mata tana bacci mai amfani da idan da haka za ka yi za ta mutu ta barka kuma sai duniya ta gara wallahi da yawa daga cikin ku ko aikin gwamnati da suke nema Allah ya hana su aikin ne saboda suna saba ma iyaye ba su kyauta musu ba amma babu yadda za a wai ka taimaki mahaifiyarka ko ka taimaki babanka sannan ka zo ka ce ma Allah Allah ina da bukata bai biya maka kyau babu kaukau Allah wallahi bai biya bukata wallahi billahi so da idan da ku tsaya ku kyautata mu iyayen ku tsaya kuma kyautata mu iyaye yana da cikin abin da yake gyara zukatan mutum sai ka to mumini na gaskaccen bawan Allah wannan shine abin da ya kamata akan wannan lambar muka tsaya a jiya lamba ta goma sha hudu za mu ɗora kan abin da yake gyara zuciya yake za ta dawo ta shiga taitayinta na goma sha biyar shi ne ziyaratun kubur kurin ziyartar makabarta ka je ka ga mutumin da da baya son kasa ta taɓa shi zai yi wanka ya sa sutura mai kyau ci abinci mai kyau kila ya hau mota ya kwanta a kan gado da katifa in an ɗauki wuta ya ta surutu saboda ba wuta su ya ne shi ka je ka ga inda yake yanzu a bayan gari a kwance a cikin ƙasa babu filo babu katifa ba wutan lantarki ba wando a wurin dole in kana da imani wannan ya taɓa zuciyarka sai dai in ba ka da imani idan kana da imani dole cewa wannan ita ce makoma yanzu nan alhaji wane ne yanzu nan malam wane ne yanzu nan kwamishina wane ne yanzu nan kuma gwamna wane ne yanzu nan wane ne a gurin yanzu duk nan kabarin nan mutane ne waɗanda sun yi duniya sun ji daɗin su sun ci abin da suke so sun saka sutura irin yadda suka ga dama sun yi ado a bayan ƙasa yau ga su cikin kasa. ba ba babu katiba mu filo ba shi fira da ciki wallahi sai abin da dan adam ya aikata dan haka ka ziyarci makabarta ka halarto da suwaye a gurin wannan zai sa zuciyarka ta zama kyakkyawa in kana gaba da wani za ka nemi yafiya in kana da biyar cutar wani za ka haƙura da cutar idan ba ka neman gafara zai sa ka rinka neman gafara saboda abin da ka gani na wani mun je makabarta jama'a muna tsaye da damina an yi ruwa ruwa ya fuda kabarin ya shiga ciki kuma mutum ne a ciki sai ga tsuntsotsi suna fitowa daga ciki kuma wallahi irin ne irin ka mutum ya ce, kuma naman sa ne ya rube kuma shi tsutsotsin nan suke ci suna fitowa haka dole saboda ake ce mu toshe kabari haka muka ɗebo ƙasa muka toshe wannan Sun zo da ba su fita ba suna ciki dole ka toshe kuma ɗan adam ne ɗan uwanka wanda watakila ya yi aiki na gari ko bai aiki na gari ba amma da yau shi kai ina ne makomarka nan za ka ci dole ne ɗan adam zuwa ya rinka ziyartar makabarta annabi ya ce kuntu na haitakum an ziyaratu kubo da na hana ku ziyartar kabar fal'ana zuruha a yanzu ku ziyarci kabar fa innaha tuzakkirukum al-maut domin ziyartar makabarta zai rinka tuno muku da mutuwa دول من شكل البحثين ده جزارة وبيجي يا زاري لك تو أحل أن لا يتلي لك إن أرانني سيدي أصحى مصدوكا إدن بعد ما مصدوكا كبا من ذاك في الكنالات هو ده كيف ذاك في الكاشفة باكر والمدينة بالحال اللي مطلع في الثالثة to a haka za a bar kafin an samu wasu masu gyara a su gyara amma ko a rubuta ciki ka mutu to wallahi ba za ka iya juyawa ka yi rike gida ba ba ka da wata iko sai dai in wani ya zo ya juya kai daga nan ka ji fadin Allah ya tabbata fa ba la min quwwati anas ashe mutane karfin su ya kare ba su da karfi ko ba su da wani mafi mafi karfin ka duka ya ce. a yanzu ne da kake da rai kake da gadara amma ana karɓar ranka duk abin da ya gani kamar mai littafin mu'ujizatul qur'an yake cewa duk abin da ka gani bayan an zare ranka to haƙiƙa ne ba zato ba ya tabbata haka yake duk abin da ka gani idan musifa ka gani to ita ce tabbatacce idan alheri ka gani ba mutuwar ka shi ne tabbatacce don haka ka yi abin da ya kamata ka yi yanzu ne in an ce ba ka bi Allah kake da gadara ɗazu muna darasi da mata nake gaya musu na ceto saɓon da kuke yi na Allah ki je ki saka kanki a cikin tiktok kina rawa kina kaɗa mazaunanki na ce na rantsi da Allah rudewa zai kuma tsutsa ki za ci wannan mace ta fito tana kada jinta Lokacin zai kuɗe ne za a cire tufafin ki kaf kuma za a lafiya miki farin kyalle kuma za a sake cikin kabar kuma wannan kirjin da kike gadara da shi wallahi jiwa tsutsan da su wallahi mala ali da man gizariya yana cewa ka ci ka sha ka yi ba ka mace kabari ya karɓa ka rube tsutsa ka sharɓa yanzu mai yafi kyau ka zaɓa inda ba farari da na fila shi ne kawai za ka mutu za ka mutu mai ya fi kyau ka zaɓa a yanzu bayan mutuwa shi ne ka yi sallar farilla ko ka yi lafiya kuma lokaci ya kuri maka ba za ka samu damar yin wani da aka matasa ku sani idan mulki kake ji an wuce ka ya ci gaba yana bayyana masu mulki yana cewa ta cira sama ta faɗaɗo ta buge shago a ya faɗo a ruwa ta ɓarna faɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙara sani da kurkuku ba haka da mangi haka yake ya ce dubi da auna wani shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwan ya tafi shi bai haye ba kamar ƙure shi ya ga abin da yake nufi ba wa'azi idan mulki kake ji haka ta yi mafi fir'auna a cikin wata duniyar da shi bai haye ba ta mata shi har kuma ya mutu a ciki bai kai da abin da yake mutu ba mutuwa ce don haka ka tsaya ka yi abin da ya kamata ka sallaci farilla ka sallaci nafila ka zauna da iyayen ka lafiya ka nemi albarka a gurinsu Allah zai na komai saboda ka ziyartar makabarta yana daga cikin abin da yake sa al'adar ya gyara masa zuciya ya gyara alaƙarsa da Allah ya mayar da shi zuwa ga ubangiji ya tuna shi ma nan zai dawo zai samu damar tattara guzuri saboda haka amin saboda haka a yi ƙoƙari abu na goma sha shida ziyaratun marga wa man karatun mawut ba hawa da kucin lafiya ya ce ziyartar mara lafiya yana gyara zuciya yana sa ɗan adam da yi tunani yanzu kun ga akwai marasa lafiya suna nan a asibiti suna nan wasu a gidaje wallahi ba tunanin su da ranar idi da zo su sa sabon kaya ba ba tunanin su da wallahi ba tunanin su ne za a daura musu aure ba wallahi ba tunanin su ne yanzu za su tsaya takara 2027 ba ba wannan da wani tsaki wallahi ba tunanin su ne yanzu wai a dafa musu abinci mai daɗi da nama su ci ba shi bane tunanin su ba tunanin su ne yanzu su je su kasa kaya a kasuwa suna sirwa mutane ba ba su da wani tunani wallahi Inna kawai Allah ya ba su sauki sai in an samu sauki ne za a fara tunanin wani abu amma a yadda yanzu a kwance kawai bukatar shi da su samu sauki a hakan idan ka tsaya kan gaban wannan ba shi da lafiya kan halin da yake su to wataƙila idan kai gaba kuma za ka ga wani shi kuma ya fi shi shi zama da wuce har za ka kai ga waɗanda yu'aluna da karatun ma'us wato suna kuka saboda magagin mutuwa ya shiga dukkan alamun mutuwa ya har shi ya karye baya iya magana idanu ya kafe baya in kinta numfashi ya bar ciki ya dawo iya makoshi ana shirin tafiya ne ana ban kwana da duniya akhiru lahada wannan shi ne kiftawar ido na ƙarshe wanda yana yi ba duniya kallo na ƙarshe kuma zai bar wata rana kai wallahi wata rana kai ne azuma wata rana kai dan haka ka ziyarci marasa lafiya zai sa ka da aikata ayyuka na ƙarfi waɗannan suna daga cikin abin da suke sa ɗan adam ya gyara zuciyar ya gyara tsakaninsa da aka. ba cuta ba ta kula lafiya wanda kake da ita ana kaiwa lokacin da Allah ya yi wani abun da ba a ganinsa sai dai a ji shi bacci suna da kama da mutuwa bacci wadda in kana kwanci a nan in motar da ta sukuto to sai dai ta taka sai dai in wani ya zo ya ba da gudunmawa ba ba ya ɗauke ka ko ya kada kai ka tashi ka dubi shirgin ƙato mutum babba mai karfi ƙato wanda zai iya ɗaukan buhu ya rafiya a wuyanka amma bacci sai ya zo ya gala da shi wannan ba a gala ba a duniya kana duniya sai kawai ka ga shirgin kaso na haɗa bacci ne kai shi haka to ba ka da mun bacci don ko da kika in kace maka yanzu ya nemo bacci ya ajiye maka shi a gaban ka kaga shi ba zai iya amma wata wallahi sai jiji kaka wannan fa kana duniya duk karfin kallon da bacci ya lalata wani lokaci ba da idan an da sai ya wuya da ka rinka zubar da yawon bacci tukunna wannan ba a yi da mutuwa ba a nan duniya ba a saka a ina ba bacci ya hana ka ina ga ciwo ina kuma ga kashi da tsabari kuma da hankali wallahi kowa da hankali saboda haka za su ga wasu mutane suna cikin magani irin da mutuwa suna kwanci a lokacin ne Allah yake bayyana da ikonsu yana cewa Falola, falaula idza balagat al-hulqum wa antum hina irin tanzurun wa na nahnu aqrabu ilayhi minkum wa na la tumsirun ubangiji ya ce mai ya hana lokacin da numfashi ya zo na kana kallon makoshi yana bugawa sama da numfashi yana sauka yana tashi yana sauka ya bar dukkan ciki yanzu yana gaba ce ta ƙarshe zai fita Allah ya ce mai ya hana lokacin da muka kai kashi haka muna son mu kalli ransa wa an tuzi na irin canzuro ku da likitocin a wannan lokacin ido kuka zuba ba abin da za ku yi Allah ya ce da ku da likitocin kowa ido ya zuba ba abin da za ku yi walakin la tusu yace ba ku gani gashi kuna kallo za mu karɓi ran ɗan uwanku in ƴaƴa ne suna kallo za a karɓi baban, babansu in uwa suna kallo za a karɓi ran uwansu in yayi ne kuna kallo za a karɓi yayin ka ku ƙanna ka bayar da kai ga likita ga shi yana ga shi za mu karɓi ran in ji Allah kuma gashi mun kasa hana mu ba za ku iya hana mu ba dole sai ka mutu wallahi a wani gurin ma wake yake waƙila man ra wa yake da tawada ko biro ko alƙalami na rubutun ajal mu ajalin da muka rubuta masa yau ne akwai wanda yake da biron da zai rubuta ajalinsa gobe babu ku da hana ka bi abin gyara zuciya ka fuskanci ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da yake taimakon ɗan adam zuciyar kyakkyawa na goma sha bakwai shi ne a sadaka wata fakkudin tukara wal masaki wa ma'arfasa yin sadaka Allah ya tana abubuwa guda goma sha biyar a cikin sadaka abu ɗaya zan gaya muku a duniya ɗaya kuma zan gaya muku shi a lahira duk wanda ya ce da ya bayar Allah ya yi alƙalmi ya mai maka da wannan kurki idan ka tura dubu ɗaya ka bayar shi Allah ya ce zan rubuta maka takardar dubu ɗaya kuma wallahi zan dawo maka da takardar ka ta dubu ɗaya a duniya ka gwada ka gani in kana son ka ɗage ka gwada ka gani ka ciyar ka gani Allah zai dawo maka shi wannan babban amfanin sadaka shi za a nufi yake malam kasa sadakatun na sadaka ba ta tauye kuɗi ƙara suna fiki kuma duk wanda ka ba shi karkace masa komai ka ce gashi da kansa zai ce Allah ya saka da aljanna da kansa kuma zai ce Allah ya saka mahaifa da kansa zai ce Allah ya biya to in dai Allah za a ce masa ya biya kuma zai biya da haka man bakila bakila ala nafsi wanda ya rowa ya yi makansa rowa amma Allah zai biya na taɓa gwadawa amma kada wani ya ce zai zo ya sake gwada ni amma na taɓa gwadawa kar ka yadda ka zo ka ce ba ka maka gwada amma na taɓa gwadawa dubu saba'in wani mutum kafasta ta ruɗe an ce in ba a biya wani mutum ba zai yi asarar kafa saboda za a masa aiki yanzu ruwan sa shi ne abin da nake tsuwa karfi

الشيء لألا يأخذنا بالنسبة إلينا إذا لا أنا بتمنى بل صنقوا ما أقول لألا بيه تلنا بنا بيه سنة لو تقول لنا باش نتي ما تقول لي أي ماعز يتجد الدنيا والمروح باير صلنا في إشاء الدنيا والمروح تواشغي لا يصلنا في إشاء الشباب سيقال المتنقم يا رب muka sai sa lafiya lafiya wala ya nan ziyara da kaza ya ce da Allah malam kai hakuri zan ma kyauta sai dai ban hakuri dan Allah kai hakuri zan ma kyauta haka sai ya ciro ɗauri na dubu ɗari a rafa sai ya zai ɗari ka gani tukuna ni har jaridar dubu talatin Wannan ban da riba ashe kiyan kana da hali ashe kana da hali ka fitar da wani daga cikin damuwa to wallahi Allah zai ba haka in ka dauki sadaka ka bawa mabukaci wallahi Allah zai dawo ka wannan shi ne haƙiƙatul amr wanda ya ba kuma jami'in ba saboda haka sadaka tana daga cikin abin da take gyara zuci. zai yi maka addu'a kuma duk wanda ka ba shi ya maka addu'a kuma kai ba ma wai shi ba ko a majalisun zai zai launa ya wallahi wani ne ya ce mata sai mutanen da su nufi in dai mutane suke sai sun ce na yi wa mutum nan albarka saboda haka na bari da haka fakirai da miskinai da mabukata waɗanda suka tantanci a taimaka musu mutum yana da hali ya taimaka musu idan ba shi da hali ya ba su haƙuri to a ƙarƙashin wannan gabar kuma har yau an ce a yi sadaka wani kuma zai kashe zuciyarsa yana nan ban da ba abu da to musulunci baya ta kuma ba da kai ke magana ka dai gane ko ba zai yanzu wanda ya ceto? bari gobe zai fita za ka fita roƙo bari ka ji abin da annabi ya ce a gaya ba ya ce an nas'ala roƙo baya latta sai ga mutumin da ya haɗa cikin damuwa bai da abincin yau bai da na gobe bai da komai bai da hali ko wutan gobara ta kone shi ta kone masa kaya ko ɓarari sun ɓaci maza. to ta hillu na bulbasara wannan ya halatta yi amma abin da galibin mabarata suke a yanzu ba gaskiya ba su gaya su gaskiya mabarata su gaya su gaskiya duk mabarata da ya fito da salmashi da abinci idan ya samu abin da zai ci abinci a wannan ranar to bara haramun ci kuma koya saka haramun ci sannan hadisin riyadu da ingantaccen hadisi na manzon Allah ya ce man fataha baba su'al fataha Allahu lahu baba faqat wanda duk ya bude kofar roƙo to Allah zai bude masa kofar talauci shi yasa ka ga da na kan dan canji irin kan naira hamsin hamsin ina ga sai ka zuba a cikin kofar mota idan ka je inda ake kai da mutane da wuta za a gama su bara sai ya kaɗan zaron mu da to wata rana na zo shi ne barin kome sa ina kallon sa ban ya fitar da dangin kuɗi haka yana ƙila a ce to kaga wannan ɗaya yanzu ya yi da shi a shi kuma ya zo ya zauna a rana na ce to bari in wuce a to ne su za su ga fakirai ɗan al'adu ya tara kudi yana zaune yawanci dukkan mabaran da mafi yin dare su sana'a su kuma da abu ba kashe matsala ba kuma wallahi yadda annabi ya faɗa na rantsu da Allah ba su haka zai mutu da talauci duk alamun talauci ne kafin su alice zance wani yake mana ko da gaske ne ko da yari ko kuma dai yare ne wai wani yana bara shi dan jagora yana ce masa yanzu motar da dauci dan shi ne take cewa ce ko balar yanzu mutumin da ya zo yana da mota ana shafarta a cikin gari ya zo yana roƙon mai tafiya da ƙafa ina adalci kuma ta yaya Allah zai zama shi masa halar da ci Allah ya ce ba halar yake ci ba wannan haramun karatun aka ke ba zai sa daɗi mafi bara kuma dole sai na faɗa dole sai na faɗa kawai saboda haka idan mutane za su gyara su gyara amma dai ka ji abin da annabi yake wanda gobara ta same shi ko barayi suka kwace masa kuɗi ba shi da abin da zai ya hana ya suke ce fi na amma duk mutumin da yake da abincin yau la tahillu lahu al-zakara baya hana su da kai bara wallahi baya halatta wannan shi ce gaskiyar magana duk wani wanda zai zai biya maka ita magana ya ce a ka gaskiyar bara yaudara ta yake bai gaya maka gaskiyar abin da ake faɗa kuma mu mun gaya maka don haka kada ma ka kashe zuciyarka da roƙo ko Allah ya ba ku dama matasa ga sana'o'i iri daban-daban amma babbar matsalar ku shi ne kuna son ku ci banza wallahi biyan su ba gara ajiya mu muku gaskiya akwai sana'o'i iri daban da kuma da ka rika koya ka rike kanka ka rike ma wani ka ce ma wani amma yanzu kana yaudarar kanka ka gama NC me NC nan wai federal college sai ne sai ne irin talawa wai kuna zaune kuna cewa gwamnati na ta ba wata aiki gwamnati ne za ta ku gaya maka ku gaskiya GSU bana mutane na wata ta yayi suka fita University Kashari mutum na wata wari waɗanda suka fita wannan Federal College mutum na wata yayi bana suka fita kowa ka fi kwaninsa A.T.V mutum na wata fitar Zaria Kano Ibadan Kwara wane da duk jami'o'in nan mai duguri duk jami'o'in nan sun yaye ɗalibai a tunanin ku yanzu dukkan ku na sai gwamnati ba ku aiki sannan ba in wasu sun zaki fita a ba su aiki haka suke tunani to gaskiya kana cutar da kanka nemi sana'a ka nemi sana'ar da za ka kuma ma aikin gwamnati banda kashe zuciya ba shi da wani abu sai waɗanda kuma suka yi tishi suka yi ta ɗiban bashi ka ga mutum mai yaro kana aikin gwamnati wai za a baka bashin kaza za a baka bashin kaza da kuma wai kazar ma wai biya ce haba ma ma yi ne ka je ka yi tsara da kanka ba a kan abin da ba shi ke nufa bari in gaya maka mai sana'a kafinta ko aikin gini ko gyaran waya ko gyaran mota ko da duk wani sana'a na rantsa da Allah duk garin wayewar duniya da Allah zai wayi gari yana da cikakken tawakkuli a wajen ubangiji cewa zai samu alheri idan ya fito wannan mai sana'a ɗan kasuwa haka da gari ya waye ya fito ya buɗe shagunsa yana da tsammanin za a abu rahamar Allah za ta same shi ne samun kuɗi ma'aikacin gwamnati ya yi kwana ashirin da shida yake tsammanin rahama kwana ashirin da shida sannan zai fara cewa ba mu ji alar ba har shi duk kwanakin baya baya samun arziki sai ne kawai ya ga mutuwar zuciya kuma ga cin bashin siya to ma'aikacin gwamnati yadda bai yadda za ka yi miliyan kuma amma dai abin da na zarfi da ne, wallahi da siyan duk wani ɗan karfuwa da suka gari yana wayewa yana tsammanin zai samu ma'aikacin abin nan mai zana hannu da waye in gari yawa yana tsammanin zai samu aiki kuma zai samu amma ma'aikacin gwamnati ba ranar da yake tsammanin zai samu kuɗi duk arzikin da Allah ya baza a duniya sai ranar ashirin da biyar da shida da bakwai idan an tsallake wata ya an shiga wata biyu wannan fashin da kun yi wani da sana'o'i kun zo wai kowa ne gwamnati ta bashi aiki a kuma ga biyar siya dan kasuwa in ga dama suka zauna ƙarfe goma suke buɗe shagon kai ma kafin ka in ga dama da wani aiki sai ƙarfe goma in ga dama ka amma ma'aikacin gwamnati ne da bakar da bakwai dole na ce nan aka kafa muku tamfurin ko? ko ba zai gaji kawo manna ba in ba kai ba in ba kai ba matsalar. kuma da ba? idan za ku nemi sana'a ku ne ba ni iya gaskiya ne su ga kowane matashi ne sana'a wannan wannan jilla ce da ta rira ba ita muke magana ba ta shigo da kawai نقوم الشاكرة عن محافظة على الثلوات جملة وجلالة واتو متنجي كيا يسلل ولألا يوجد خلق سلل هذا العصر في شهر أصلا وأن يسلل خمس ثلوات كتبهن الله عليه Allah ya wajabta su a kan salloli biyar ka kula da su babu wani mataki da za ka shiga a rayuwa kai kusa da Allah ta faru a salloli idan ka dawo alfura'ayin kara karantawa to wanda ya shiga sallah ya ka kusa da Allah ba wani muna cewa kake karatun alfura'ayin amma babu wata ibada wanda take kai ka fadar ubangiji kamar sallah ita ce da yace mai sallah yunaji rabba, yana ganawa da Allah mijin kake da Allah idan ma mutum ya zo sallah yace Allahu akbar da hannunsa ya haka to wallahi Allah yana kallon fiskar fiskar fiskar haka manzon Allah yake Allah yana kallon ka fiska da fiska yadda ka sun koyar da kai kana kallon su jada shi ko ubangiji fuskar ka yake kallo saboda darajar da kake da sannan a kira sallah ba za ka sallah ba ai ka samu matsala ka bar dukkan abin da yake kai kawai ubangiji shi yasa saboda muhimmancin ta ai ka ga ajibi ba a ce ka sa ado ba aikin hajji ma ba cewa aka ce ka masa ado ba mayafi ma ya fawa amma sallah da za a yi Allah ce ku zo ta ku ɗebo kayan adon ku ku zo domin za ku shiga ofis ɗin ubangiji yanzu idan gwamna yana kiran ka ya ce da safe a kawo ka ofis nasa za ka sa riga kyakkyawa ko idan za ka je wajen budurwarka za ka sa riga kyakkyawa amma in an kira sallah sai ka ɗauko gigar ka ta makanikanci ka zo Allah saboda rere saboda shi Allah bai da girma a gurin gwamna yake da girma budurwar kai mun take da girma ko ba ga wasu kuna ba wasu irin riguna suke kuka wa mutane wasu ma daga da kotun wasu yana foda su gari kaji goma lallaki da wasu ma kama ka duk wanda ke bayan ka kasance mata hankali da da wasu irin su yasa wanda baka san ma'ana ba baka san ma'ana ba ka saka kaya mai kyau ka zo gaban Allah ba za ka yi shi yasa sallar kan ta wulakanta ta kuma wallahi sallar tattalin arziki duk gidan da yake son ya samu arziki ya rike sallah qur'ani ne yake wannan magana wa amur ahlaka bis salat yace ka umurci gidan ka da yin Na sallah la nasaluka min ba za mu tambaye ka kuɗi ba na umarzuka mu ne za mu azurta ka saboda ka mana sallah haka ubangiji ya fara za ka kuna da abin da kuke mace ku amma kuna wani da shi da ka kowane matashi ya rike sallah ya kula da ita duk lokacin da aka kira ya yi kokari ya shi abu na goma sha tara a tafakkuru fi makhluqatin lah mutum ya rinka tunani cikin halittun Allah yi rana kan san ba da duk da ne ka kalli iska da suke saka kana shaka ka san ba gwamnan ku bane yake kai ka san wannan kuma inda gwamnan ku ne zai yi wannan iska na rantsi da Allah sai ka biya haraji wallahi sai ka biya ba za su da iska a gidanka ba yanzu ba gane ba ga wuta ba ba ga wutar kan sarki ba sai ka biya ne ba amma Allah ya sake rana wanda ta tafi lantarki haske duniya da ba ɗaya take haskawa ba ko kawo da farin wata da da Allah ya ba ku duka ba ko ka yi tunanin yadda Allah ya kore waɗannan al'amura ya maka su a matsayin ni'ima ka yi amfani da su Allah ya maka wani saboda ka yi tunanin cikin halittun ubangiji na ƙarshe shi ne النظر في عواقب الظلمة والطغاة والمفسدين واتو abin da yake jawo zuciya na ƙarshe yin tunani a ƙarshen al'amura a waƙibu salama ka zauna ka yi am ka ga ƙarshen alzalimai ya yi fi zai taimake ka wajen komawa ka aiki ka tuna fir'auna azzalimi ya yi ɗazawa? me ya faru da shi halaka shi ka tuna irin su adawa ka tuna irin su samudawa ka tuna kai ko a cikin gari akwai waɗanda suka yi zalunci ba su mutuwar kirki ba su kaɗai sun isa su zama makamali ka gane cewa azzalimai ba sa kyakkyawan ƙarshe ashe kenan wannan zai taimake ka wajen kai aiki na gari, kuma kada ka jefa kanka cikin irin wannan hali ko a cikin ku yanzu waɗanda suke ɗaukar makarani suna kashe uwansu da sunan sun fito shara da sunan karari da sunan su ƴan banga siyasar da su ƴan saura wato su wasu ne waɗanda suke yin abu don rayuwar wasu ke da daɗi ka sa su a gaba kai nazari ka kalli da ya suke karewa a wannan duniya ka kalla wannan yanzu waɗanda suka kashe wasu tun gwamnatocin farko da ake na wancan lokacin wasu sun mutu wani irin ƙarshe suka kalla ya kai tunani yanzu kai da kake son sai ka shiga cikin wannan menene ƙarshen ka da haka ka dawo kai tunani ka koma wajen Allah ka bi Allah ka aiki da gaske wannan shi ne zai taimake ka aƙibar azalimi ba ta yi kyau Allah yana jinkiri ba azalimi shi ta shi kama shi ya kwaciya wallahi a wancan shekaru goma sha ko ashirin da wani abu wutar siyasar da ake mutanen da suka karkashe suka kana da suka sassare wasu mutane yanzu wasu ko labarin su ba wasu sun mutu mutuwar ba shi da kyau wasu kuma suna da rai ba wanda ya kama su zunubansu kuma yana da nan suna da kwaban kashewa yanzu ya da su kwaban da za su kashe ya da su don haka ba gwalinta ba ne ka tsaya kai tunani a ƙarshen al'amura, ka biya za ka koma idan kai yanzu an ba ka adda an ba ka kwaya to tuna ƙarshen waɗanda bai faru da su dole ka tsaye tunani wannan yana daga cikin abin da zai sa ka dawo ka riƙe abu uku shi ne ka riƙe ilimi ka rike sana'a ka rike addini abubuwa guda uku suna shika a rayuwa wannan shi ne ƙarshe a takaice na abubuwan da suke zan ku gyara ko abubuwan da suke gyara zukatan mutane a na nuna mana kuma lokaci a karatu saboda haka za mu za mu aje a nan insha Allah sai haɗuwa ta gaba amin والصلاة magana matsowa game da game jin da malami akan from the land.